الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وكفى بالله هاديا ونسيرا وأشهد أن, وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد المعاندين بالقرآن العظيم وجاهد المعاندين بالقرآن العظيم جهادا كبيرا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين دعوا بدعوته وماتوا على ملته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله ذي العزة والجلال والأمل اليوم لا بيع فيه ولا كلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إخوة الإسلام إخوة الإيمان والإسلام لقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا فهدى به من الضلال وعلم به من الجهالة وكثر به بعد الكلة وأعز به بعد الذلة وربى بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح قوما أضعوا قوما خير أمة أخرجت للناس قادوا إلى الألياء الأمم وبعثوا في النفوس العزة والهمم فكانوا صفوة الأخيار ونجباء الأبرار والمتقين الأطهار فمن كمثل أبي بكر في سرقه وإيمانه وعمر في عدله وجرأته وعثمان في, حياته في حيائه ومن كعلي في بأسه وشجاعتي وأبي أبيدة في إخلاصه وأمانتي وابن عباس في فقهه ودرايتي ومثل معاذ في علمه وشدة محاسبتي وخالد في إقدامه وهنكته وابن عمر في ورعه وإبارتي أو أبي ذر في زهده وقناعتي إنهم الجبل الرباني والرئيل الإيماني الذين تخرجوا في مدرسة الإيمان والتقوى وربوا على معدة القروة والوثقى فذللوا بإيمانهم كل السعاب واستعذبوا لأجل دينهم كل عذاب حتى نالوا شرف العبودية لله الخالق الوهاب إن الإيمان مصدر القوة والإباع ومنبأ التدهية والفداع وقطب العزة والبقاء إنه حقا يسنأ الأعجيب فهؤلاء أصحاب الأخدود الذين آمنوا بالله عز وجل وتركوا ملة الشرك والوثنية فعمر ملكهم الظالم بالأخاديد فشقت وبالنينار فأدرمت وقال لزبانيته من لم يرضي عن دينه فأقهموه فيها ففعلوا ولكن المؤمنين ثبتوا على مبدئهم وأن وأن وأنستهم حلاوة الإيمان ما يجدون من ألم النار وآثروا مرضاة الله عز وجل على ما هم فيه من طيب العيش والأمن في, في الديار ودونكم مثل السهرة ودونكم مثل السهرة من قوم فرعون الذين آمنوا لما رأوا آيات الله البينة وتخيلوا أن الدنيا وما فيها من الشهوات وقالوا لفرعون حين توعدهم بأن يقطع أيديهم وأرزلهم من خلاف ويصلبنهم في جذوع النخل قالوا بثبات المؤمنين ويكئين الصادقين قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السهر والله خير وأبقى لقد أثر المشركون خبيب بن عدي رضي الله عنه ومكث عندهم سجين سجنا ثم أجمعوا على قتله فخرجوا به من الحرم إلى الهل ولما أرادوا صلبه قال لهم دعوني حتى أصلي ركعتين فتركوه فصلاهما فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لذكر ثم قال اللهم أعصهم أددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أهدا ثم أنشأ أبيات منها ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك إن كان في الله مصرئي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شل ممزع فانظر يرآكم الله إلى قوة الإيمان وثبات الجنان وعظيم الاعتساب مع التسليم لقضاء الله وقدره من هذا الصحابي من هذا الصحابي الصديق صديق إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فمن أعظم هذه الفوائد والثمار أولا الاكتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وتسابق فيه المتسابقون وأعظم ما حصل عليه المؤمنون قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثانيا الفوز برضا الله ودار كرامته وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات أدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم ثالثا أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المكاري وينجيهم من الشدائد قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل كوان كفور رابعا أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرؤه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار قال الله تعالى من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنهينه حياة طيبة ولنخل ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون خامسا إن جميع الأعمال والأقوال إنما تسيه وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون ثالثا أن صاحب الإيمان يهديهم الله إلى الصراط المستقيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم سابعا ومن ثمرات الإيمان ولوازمه ومن ثمرات الإيمان ولوازم حب الله لهم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ثامنا حصول الإمامة في الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون عاشرا أصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه قال الله تعالى وبشر المؤمنين الحادي عشر أصول الفلاح في الدارين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الثاني عشر الانقطاع بموائد والتذكير بالآيات قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن الثالث عشر الثالث عشر الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض للكثير من الناس فتضر بدينهم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الرابع عشر أن الإيمان ملجأ المؤمن في كل ما يلم بهم بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم فيهما من الهدى والحق المبين وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah wannan kutuba na sa mata suna wato asarul imani fi bina'il insan tasirin da imani yake da shi wajen gina rayuwar ɗan adam godiya ta tabbata ga Allah wanda shi yake halitta kowane irin abu sannan ya kaddara shi kaddarawa ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci kowace irin halitta kuma ya daidaita ta yadda ya kamata a daidaita ta sannan ya kaddara mata kowane irin abu wanda ya dace da ita ya shiryar da ita zuwa ga wannan abin ya isu ga Allah ya zamanto shine mai shiryarwa kuma shine mai taimako ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya aiko shi wato ya zamanto mai shaida sannan yana mai bishara ga duk wanda ya ba Allah yana da makoma mai kyau da kuma gargadi da kashedi da ahir da jan kunne cewa duk wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma sannan wada'iyan annabi ya yi kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da izinin Allah ɗin sannan da sira da fitila wacce take mai haskakawa fa'addal amana annabi ya bayar da amanar da ya kamata ya bayar wa ballagar risala ya isar da manzancin da Allah ya aiko shi da shi wa nasaha lil umma annabi yayi mu wannan al'umma duk abin da ya kamata a yi mata wa kashafa Allahu bihi al gumma Allah ya yayi bakin ciki ta hanyar aiko wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa ya ce ku da Allah ya aiko ni Allah ya kalli duniya ga baki ɗayanta larabawanta da wanda ba larabawanta ba ya yi fushi da su sai ‘yan kaɗan da suka rage daga cikin ahlul kitabi wanda Allah madaukakin sarki yake cewa ya qulu allazina kafaru lasta mursala Allah yake qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab annabi yayi yayi wato yayi jihadi da mutanen da suke kangararru ne da qur'ani mai girma jihadi mafi girma musamman a mataki na makka kamar yadda Allah ya ce masa fala tufi'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira tsira da amincin Allah su tsara tabbata ga wannan annabin da iyalan gidansa da kuma sahabbansa allazina da'awu bi da'awati wanda suka yi kira irin akan abin da annabi ya kira akan sa sannan suka mutu akan tafarkin da annabi ya mutu sannan Allah ka tsara musu tsira da aminci bayan haka ina muku wasiya ya ku mutane wa nafsi da kuma ni kaina mai magana bi taqwallahi zil izzati wal jalal cewa mu ji tsoron Allah ma'abucin buwaya da ainihin wato girma sannan mun yi aiki akwai wani wuni da zai zo wuni ne wanda la un fihi wala filal babu maganan siye ko siyarwa a cikin wannan wuni wahayi ya ɗauki shekara ashirin da uku shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina abin da ya tabbata wannan ita ce maganar da allah subhanahu wa ta'ala yi wa mutanen duniya ta ɓangaren wahayi daga nan Allah ya yi shuru bai sake cewa kowa komai ma ya ce mana wata yawman ku ji tsoron wani wuni wanda tur da ƙuna fihi ilalla za a dawo da ku a gaban Allah sannan a cika mu kowa akan abin da na aiki babu wanda za a zalunce shi wuni ne da zaran ka tashi daga kabari za ka tsaya gaban Allah to duk irin abin da ka samu kanka a ciki da shi Allah zai maka ainihin wato mu'amala ya ku yan uwan imani da musulunci Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi kuma manzo ya shiryar da wannan annabin daga bata sannan wa allama bihi minal jahala ya sanar da mutane ta hanyar wannan annabin bayan jahilci wa kassara bihi ba'da alqilla ya yawaita al'umma cikin wannan addini ta hanyar wannan annabin bayan da al'umma tana yan kaɗan wa a'azza bihi da zilla Allah ya ɗaukaka wannan addinin da shi bayan da addinin a farko yana da ƙasƙanci wa rabba bil imani sadiqi annabi ya tarbiyanci mutane da imani na gaskiya domin akwai imani na ƙarya dukkan mutumin da yake faɗar abu a bakinsa amma kuma zuciyar tana saba abin da bakin yake faɗa to ya tuhumi kansa daga nan ne munafunci yake fara shigowa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun na aymanahum junnatan fasaddun an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah ya ce zalika bi annahum amanu wannan matsalar ta faru ne saboda sun yi imani a ina a baki sun kafaru sannan zuciyar ta kafirce wani wajen Allah ya faɗa musu ya ce ya na bi alsinatihim malin safi ƙulubihim suna faɗar abu a harshen su wanda ba shi ba bane da kuma zuciyar take ainihin wato faɗa wal ilmin nafi Allah ya aiko annabi da ilimi mai amfani wal amal Sale sannan ya aiko shi da ainihin wato aiki mai kyau mun sha faɗa mun ce ɗaya daga cikin hanyar da ake gane cewa ilimi na da amfani hanya ce dama guda hudu idan ilimi yana da amfani zai koya mai shi imani da Allah da kuma rasan imanin ɗaya kenan na biyu ya koya masa jin tsoron Allah na uku ya koya masa gaskiya na hudu ya koya masa amana idan ilimi ba shi da amfani sai ya koyawa mai shi abu guda hudu na farko ya koya masa attakabbur girman kai ɗaya na biyu sai ya koya masa alhasadu hasada so yake a gari ya zamanto shi kaɗai ake ziban da shi ba a jin kowa na uku sai ya koya masa ainihin wato alkadibu ƙarya sannan na hudu sai ya koya masa alhirsu kwaɗayi dukkan wanda ka gan shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu girman kai hassada kwaɗayi shi makaryaci da riga ta karatu to wannan karatu ne da ba shi da amfani Allah maɗaukakin sarki ka ɗare mu wayannan wasu mutane ne waɗanda suka waye gari suka zama to su ne mafi alherin al'umma da aka fitar da su daga cikin mutane wayanda suka jagoranci wannan ainihin wato al'umma zuwa ga ainihin wato kai ta matsayi mafi ɗaukaka sannan suka tayar a cikin rayukan mutane wato izza da kuma himma sai suka kasance su ne zaɓaɓɓun wannan halittar sannan suka kasance su ne nagartattun manyan bayan Allah sannan su ne masu tsoron Allah sannan masu tsarki faman ka ka abi bakarin fi sirki wa imani wane ne yanzu a cikin wannan al'ummar da za ka ɗaga ta abubakar siddiqu wajen imaninsa da kuma gaskiyarsa wane ne kaman umar wajen adalcinsa da kuma ƙarfin halinsa wane ne yanzu kaman usmana wajen kunyarsa da kuma saukin da yake da shi wane ne kaman ali bin abi talib wajen tsananin yakinsa da kuma jarantarsa? wane ne kaman abu ubaida amir bin jarra wajen ikilasinsa da kuma amanarsa wane ne kaman abdullahi Ɗan abbas wajen fahimtarsa da addini da kuma saninsa ga addini wane ne kamar mu'azu bin jabal wajen iliminsa da kuma tsananin muhasaba da yake makansa wane ne kamar khalid bin walid wajen hukunati shine experience ɗinsa hikima ta jiriba da sanin abin da ya shafi yadda za a gabatu zuwa ga aikin addinin Allah gaba da ainihin wato baya wane ne kaman abdullahi dan umar wajen tsintsininsa da ibadarsa wane ne kaman abu zarri gifari wajen zurinsa da kana'arsa wa'annan su ne generation na farko sannan wa'annan su ne ainihin wato mutanen imani na farko alladhina takarradu fi madrasatil imani wa taqwa wanda suka fita daga makarantar imani da kuma taqwa wannan azumi da Allah subhanahu wata'ala ya ce mi na kwana 30 ko 29 babban darasi da watan ramadan yake karantar da al'umma shine ana so a yi musu tarbiyya kaɗai yadda za su zamanto masu tsoron Allah shi yasa da Allah ya tashi abu bi ya ce ya ayyuhal ladina amanu sanan ya je karshe ya ce la'allakum tattaqun dan ku zamanto masu jin tsoron Allah dan haka ya zamanto wa rubbu ala ma'idatil urwatil wusta aka yi musu tarbiyya akan ainihin wato tebiri na aminci sai ya zamanto fazallalu bi imanihim kullu duk wani abu da ake ganin yana da wahala ba zai yiwu ba ta hanyar imanin ya ingantu ya yi kyau sai zamanto suna iya hore wannan abin ya yiwu sannan ya zamanto suka wato mayar da wasu azabu li ajali dinihim kulla azabin don haka duk wani abu wanda ake ganin cewa azaba ne sai suka mayar da shi ainihin wato mai daɗi ko suka ɗauki azaba saboda ainihin wato addinin nan har sai da suka samu daraja mafi ƙololuwa a wajen wanda yake yin halitta kuma yake kula da ita mai baiwa shine Allah subhanahu wata'ala Lallai imani shine tushen ainihin wato ƙarfi da kuma hannuwa daga kowane irin abu sannan shine mabubbuga ta attabihiya mutum ya zamanto zai iya sadaukar da komai nashi da kuma ainihin wato zai iya fansar da komai nashi saboda addini sannan imani shine wato raha inji na izza da kuma dawwama lallai da gaske ne wa'annan mutanen ko imani yana sana'anta wa mutum ababen da yake yana da ban mamaki ƙwarar gasken gaske ga wa'annan mutanen nan a sahabul wayanda wa'anda suka yi imani da Allah suka bar tafarkin bauta ma gunki da shirka sarkin su yi umarni ya a haƙa rami aka haƙa rami ya ce a kunna wuta a cikin ramin ya umarci wato jami'an tsaron shi yace mallam yardi an dinihi fa aqimuhu fiha duk wanda bai dawo ba daga barin imani ku wurga shi ciki kuma suka yi haka walakin da mu'minina sabatu ala mabda'ihim sai dai masu imani sun tabbata daga inda suka fara sannan kuma zaƙin imani ya sa Allah subhanahu wata'ala ya sauƙa musu abin da ya kamata ya zame su na zafin wuta sannan suka fifita yarda Allah subhanahu wata'ala akan abin da yake na jin daɗin rayuwa ne da kuma amince mu wannan gidan na duniya ku rigi misali misalin saharatu fir'auna wanda sanda aka zo aka yi muƙabala da annabi musa da su lokacin da annabi musa ya jefa sandarsa bayan ta haɗiye nasu sandunan daga ƙarshe bayan sun faɗi sun yi sujjada lokacin da suka yi imani suka ga ayoyin allah bayyanannu daga nan wata kallau anid duniya wa ma min ash shahawati duk abin da ke cikin duniyan nan na sha'awa suka hukunta da shi a lokacin ne fir'auna yake cewa yake masa alkawari ya ce wallahi sai na sa an yanke ma kowanku daga ciki kafar dama hannun hagu ko hannun dama kafar hagu sannan sai na sa an tsire kowanne daga cikin kututturin bino su kuma suka faɗa masa lokacin bisa batil mu'minina wa yaqini sadiqina da tabbata na masu imani da kuma tabbas na masu gaskiyar imani suka kalli fir'auna a matsayin sana'ar nan da babu wanda ƙur'ani ya dinga maimaita sunansa sama da shi suka ce lanna usiraka alama ja ana min albayyanati ba za mu iya fifita ka akan abin da ya zo mana na gaskiya ba wallazi rana muna rantsuwa da Allah da ya kage halittar mu daga babu faqad ma taɓa qadin ka hukunta duk abin da zaka hukunta akan mu inna ma taqdi hadhihi alhayat ad duniya. za ka iya hukunci a kanmu ne a wannan rayuwar ta duniya amma in rayuwar ta ƙare baka da kuma wani iko a kan suka ce masa aman na bi rabbina mu muna faɗa maka cewa mun fayi imani da ubangijinmu da na lana khatayana dan ya gafarta mana manya manyan laifuffukan mu muka yi na shirka da Allah ta hanyar sihiri wa ma karahtana alaihi min as wallahu khairun wa abaka to ma dama wannan al'ummar in ba a tarbiyyance ta akan imanin imanin ingantacce ba babu yadda za a yi ta iya samun takaddum domin imani yana samun matsala yana lalacewa shi yasa malamin ya yace awwalu ma ya yajibu alal mukallafin tasihu imanihi dan haka tunda kaji ana maganin ayi tasihi to wani abu na lalacewa yana shigar imanin shi yasa aka ce ayi tasihin sa Allah ya faɗa mana ya ce mana allazina amanu wa'anda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuɗa imaninsu da zalunci shine shirka da Allah ba ula'ika al amnu wa hum mutadun laqad asara al-mushrikuuna qubay bin ali radiyallahu anhu mushrikai sun tsare qubay bin ali ya zauna a wajen su yana matsayin fursuna daga baya suka yi jima'i cewa su kashe shi bayan sun fito da shi lokacin da suka yi nufin kashe shi yace da'uni hatta usalli raka'atayn ku ba ni dama in yi sallah raka a biyu lokacin da suka ba shi dama yi sallah a biyu bayan ya sallame Ya ce, wallahi laula an kolo in na ma bi jaza lazittu ba don kada ku ci tsoro nake yi ba akwai raki tare da ni da na tsara sannan ya ɗaga hannu ya ce Allahumma ahasuhum adada Allah ka ainihin wato lissafa su ɗaya bayan ɗaya wa katilhum badada ka kife su daban-daban Allah kakkaba kowa daga cikin waɗannan mutanen sannan ya rara wasu baitika ya ce wa lasta ubalin hina uqtalun musulman ban damu ba lokacin da za a kashe ni ina musulmi ala ayyar shakkin kana masu ra'i ta koyaya zan fadi inda dai zan faɗi ne akan addinin Allah wannan ba damuwa ta bace ce wa zalika fi zatil ilahi wa in ya sha wannan in dai saboda Allah ne shi Allah in ya ga dama yubarik ala usal shilin mamazza'in gabobin dan adam da aka yi musu kata kata sai ya dawo Allah maɗaukakin sarki ya musu albarka dan haka ku kalli Allah madaukakin sarki ya kiyaye ku zuwa ga ƙarfin imani da kuma tabbatar zuciya sannan da kuma girman wato tsammanin lada a wajen Allah tare da hukumi ƙauya ga abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta ya ƙaddara daga wannan sahabi ainihin wato babba inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid a cikin wannan akwai abin tunatarwa ga wanda yake yana da zuciya ko hankali sannan ya jefa ainihin wato jinsa alhalin kuma yana ainihin wato shari'a a halarci da haka ya zamanto imani yana da fa'idoji masu yawa saboda yanayi na lokaci na farko abin da ake kwaɗayi shine aliktibatu bi wilayatin da kasa. mutum yana kwaɗayi ya samu ya zama waliyin Allah kuma wilayar ta Allah ke bantacciya wanda ka zama babban waliyi a wajen Allah yana daga cikin mafi girman abin da masu gwagwarmaya ya kamata su tashi su yi gwagwarmaya masu tsere ya kamata su tashi su yi tsere a kan shi sannan yana daga cikin mafi girman abin da dukkan masu imani ya kamata a ce sun samu Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyan Allah ba za su ji tsoro ba kuma ba za su yi bakin ciki ba sai ya ce su ne wa'inda suka yi imani kuma suke da jin tsoron Allah da haka duk wanda ya zo ya naɗa fasta ya ce maka ga wani mutum wali ne yana zazzara ido a ciki da wannan shi ya naɗa shi sai ma an ka dama za ka iya naɗa naka ba naɗin Allah ba ne yawa shi Allah ya riga ya faɗa abin da ake zama wali da shi shine al'imanu kawai da kuma attakawa. da haka shekul islam bin taymiya yake cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan to gwargwadon imaninka da taƙawarka a wajen Allah gwargwadon wulayancinka gwargwadon yadda imanin da ta kawatte ƙasa gwargwadon kuma yadda kake waliyi a wajen Allah subhanahu wata'ala babu wata al'umma da ta isa ta hada imaninta da kuma takawatta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan wani mutum wanda ba sahabi ba wajen imaninsa ko takawarsa to sai dai a yi masa kyakkyawan zato amma su imaninsu da kuma takawarsu suna su tabbas ne domin suna zaune gaban annabi Allah ya nuna sai ce ga sunan ula'ika humul mu'minuna haqqa wa'annan sune masu imani ainihin wato na gaskiya na biyu samun babban rabo da kuma da gidan karamci na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa ya ce ya wa masu imani maza da masu imani mata alƙawarin janna wacce mu suke gudana a ƙarƙashinta kuma za su dawwama a cikin ta Allah ka sa mana ciki sannan da guraren zama masu daɗi a cikin aljannar wama sannan Allah ya ce wa min minallahi akbar sannan mutum ya samu yarda Allah sannan ya mafi aljannar girma da haka su sahabbai sun samu abin da ya fi aljannar girma kafin su bar duniyar su koma zuwa ga Allah shi yasa duk wani mutum in dai ba sahabi bane in aka ce masa radiyallahu anhu idan addu'a ake masa ana neman masa Allah ya yarda da shi ne to wannan jaza ya halata ni ma za a yi min addu'a ce Allah ya yarda da ni daga yau za ka iya kiran suna na ka ce radiyallahu anu. kana nufin Allah ya yarda da ni amma idan labari kake bayarwa cewa Allah ya yarda da ni to duk duniya babu al'ummar da Allah subhanahu ta'ala ya turo da wahayi daga sama aka zo fada mafi girma aka sanar cewa waannan mutanen Allah ya yarda da su in ba su habbai ma su kaɗai suke da wannan tabbacin to wannan yana daga ciki da haka wannan shine rabo mai girma sannan abu na uku shine wato annallaha yadfa'u 'anil mu'minina Allah yakan tunkuɗe wa masu imani jami'al makarih duk wani abu da muke ki wanda ba ma sansa. in dai alakar mu da Allah ta imani tana da kyau to idan abin ya taso Allah madaukakin sarki zai tunkuɗe mana shi sannan zai tseratar da mu daga ainihin wato tsanance tsanance ku duba qur'ani ku gani dukkan annabin da ya ci karo da wani ko wata al'umma aka ɗauki ba daɗi. idan Allah subhanahu wata'ala zai baka labarin ya tsiratar da shi zaka ji ya ce wa anjinal ladina amanu wa kanu yattaqun mun tsiratar da waɗanda suka yi imani ne sannan suke da takawa Allah cewa walau anna ahlal qura da a ce mutanen wani gari sakkwata ne kaduna ne kano ne arewacin najeriya ne najeriya ne Allah ya ce amanu in dai za su yi imani wata kuma su ji tsoron Allah sai yace lafata fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal sai mun buɗe musu kofan albarkoki sama da ƙasa malaman tafsiri suka ce Allah da ce lafata fatahna alaihim barakatin da Allah ce lafata fatahna alaihim baraka ƙwaya ɗaya da yayi amma bai ce lafata fatahna alaihim baraka ba sai yace lafata fatahna alaihim barakatin dan ya nuna maka albarka ba ƙwaya ɗaya ma albarka da yawa Allah subhanahu wata'ala zai ainihin wato buɗe mana in dai alakar mu da Allah ta imani da kuma takawa ta kyau. Allah ya faɗa ya ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana kariya ga waɗanda suke masu imani ne inna Allah la yuhibbu kulla kawalin kafur Allah bai san dukkan mutumin da yake maha'inci ne mai yawan kafirci sannan na biyu na hudu annal imana wal amana salih imani da kuma aiki mai kyau jiya na faɗa nake cewa a wajen tafsiri da yamma a ayoyi tun daga aya ta farko wa bashirin ladina amanu zuwa aya ta ƙarshe illal na amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri shine waje na hamsin da biyu da Allah ya dinga hada imani da aiki mai kyau to wannan yusmiru al hayata at-tayyiba fi hadhihi dar wa fi dar al yana haifar da a samu fa'ida na rayuwa mai daɗi a wannan gida na duniya da kuma gidan ƙara da yawa daga cikin sun kuskure sai muka ɗauka cewa wayannan abubuwan da muke gani madi na rayuwa wani ya ɗauka cewa jin daɗin duniya yana da alaƙa Allah ya baka wato wani irin gida ya girman unguwan nan din naka ne to wanda duk ya samu wannan to shi fa ya gama samun jin daɗin rayuwa wani ya ɗauka cewa jin daɗin rayuwar duniya yana da alaka Allah ya baka kuɗaɗe ya zamanto a nan akawun ɗin akwai a can akwai a can akwai kowane banki kana da shi a gidan mutum idan an jira a samu sef, a sef ɗin akwai na dala akwai na euro akwai na pounds akwai na dirham akwai na riyal wani ya ɗauka cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya yi maka haka to ya riga ya gama maka komai ya baka abin da zaka ji daɗin rayuwa wani ya ɗauka cewa jin daɗin rayuwar yana da alaka ne yau mutum yana amerika gobe yana ingila gata yana China. jibi yana jaban ya tafi dubai ya tafi ina ne wani ya ɗauka cewa wanda ya samu wannan wani ya ɗauka cewa jin daɗin yana da alaƙa da kitika ta motoci ne ka ga wata mota an ka ganta zaka ka ɗauka breakfast ake bata da safe in ya zamanto dukkan wata mota da za a yi lancin a duniya suna daga cikin sabiqun al-awwalu na wajen siyar motan wani ya ɗauka cewa duk in wanda Allah madaukakin sarki yayi ma haka to Allah ya ga mai masa komai shi kenan ya riga ya gama samun jin daɗin rayuwar duniya wani ya ɗauka cewa jin daɗin yana da alaƙa ne da abincin da zai ci ko kayan da zai sana idan gari ya waye in zai karya a ajiye masa kwanukan abinci wajen goma sha takwas shi kaɗai sai ka ce maye ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan wani ya ɗauka cewa wannan shine to ba nan matsalar take ba akwai wanda duk zai irin wannan yawace yawacen duka yayi idan ya gama Allah zai ce inna na an kalan wajima mu kuma a gurin mu akwai sasari da mari da zamu sa a daura mutum da shi sannan wa ta'aman wa ta'aman da abinci ma abucin makura da zamu sa a ba mutum wa azabin alima wani sun haɗu da wani mutum sarki ne sai yake cewa malamin dan Allah alga ta malam kamar nasiha bana sai ya ja masa ayoyi guda uku cikin suratul shu'ara kawai sai ya tafi ya kyale shi yace Allah ya ce afara aitum in matta an afara aitum in matta ana musni ba ku gani ba idan muka ji yadda ku daɗi zuwa wani lokaci duk abin da kake so a baka na mata an baka na kudi an baka na lafiya an baka na menene an baka Allah ya ce sun maja abin ma kanu yu abi abin da muke muku na karewar wa'adi na karewar ajali ai zai zuwa to a lokacin za ka san cewa ma agana anhum ma kanu yu matta'u duk abin da ka ji daɗi idan baka ba Allah ba babu yadda za a yi maka ainihin wato amfani to don haka Allah ya faɗi cewa man amila salihan min dakarin aw wanda ya aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minun alhali yana mai imani jimla ce haliya Allah sai da ya rantsuwa yake falanuhu yannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun raya shi rayuwa mai daɗi da haka sau da za ka ga mutane sun taka mataki na rayuwa amma sanda suka bar Allah sai Allah ya kawo bala'i ya haɗa su da shi sai ya zama rayuwarsu duk yadda kake kallanta daga nesa tunda babu Allah a ciki to kamar mutum ne yake shan zuma zuman kuma an haɗa shi da poison kaga in ka hango mutum daga nesa yana shan zuma kai da ka hango daga nesa kai kake hango yana shan daɗi shi kuma da yake ɗibar zaman tun da ya san akwai guba a ciki shi kaɗai ya san bala'in da ƙi sha haka rayuwar take mun yi magana da wani profeso a ɓangaren medicine mun karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da shi a cikin suratul an'am da Allah madaukakin sarki ya magana harajan dayiqan ka annama sa'adu bis sama yace wallahi malam ban taba gane abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba cewa duk zuciyar da babu addini tattare da ita irin yadda take fama da kunci sai a ranar ya ce domin gidan sama ne na tattaka na haushi da ƙafa sama da hawa goma ya ce to irin yadda na ji wahala to haka Allah ya kwatanta duk zuciyar da babu addini haka take fama da harajan zayyikan kunci da takura ka annama ya sa'adu fi sama'i yadda ka san mai hawa sama a ƙafa yana tattakawa ba ta yake ji ba to haka zuciyar da babu ainihin wato addini a cikin ta take ainihin wato fama yan uwa abin da zan faɗa bai kare ba amma saboda yanayi na lokaci zan yi ƙoƙari in tsaya a nan kar mu manta cewa muna cikin wata mai alfarma a san mu kuma tana fama da matsaloli can da can can da can to mu yi amfani da wannan watan wajen yin addu'o'i Allah madaukakin sarki ka zaunar da wannan kasar lafiya duk wanda za su zama barazana ga kasar nan ba za ta zauna lafiya ma Allah kai mana maganin su dan kasar nan ta zauna lafiya dan tsarkin sunayenka mutane na cikin wani hali na rayuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo sauƙi a cikin halin da ake ciki na rayuwa a ƙasar nan don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba shugabannin ikon yin adalci a kan nauyin da aka ainihin wato ɗora musu domin tafiya tana tafiya yanzu shekara uku za a shiga shekara ta nawa ta hudu kuma wanda suke kan mulki ya kamata su fahimci dalilin da ya sa al'umma ta zaɓe su fa dalili ɗaya ne ba shine al'umma a baya tana cikin matsala sai suke ganin cewa zuwansu zai sa su samu sauƙin mai matsala ta wajibi ne akan waɗanda suke kan shugabanci su yi tunanin diyar yadda za su yi su lalubo ma al'umma hanyar da za ta samu sauƙi ba hanyar da za a ci gaba da ƙara ma al'umma matsala ma Na haka muna roƙon musu Allah Allah ya ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu don tsarkin sunayensa daga aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa mu ila salatikum yarhamukumullahu

الكافرين أسيرا إنما للقرآن يهدي التي هي أقوم ونبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في خلقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر واجرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأخذناهم فلم نغادر منهم أحدا وحلوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين عليكم ورحمة الله